أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Iwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata cikin darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahe mahanga na hadisan musulunci watan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma na iyalan gidansa Kaka dangane da abin da ya shahe hubbud duniya son duniya inda muka ambace sashen hadisai da fatan Allah subhanahu wata'ala an fana da mu cikin bayanan da suka gabata mun tsaya ga hadisin da muka yi ɗan bayani a kansa wanda ya bayyana sashen abubuwa wanda imam sadiq salam ya lissafa kamar ababe guda shida haka waɗanda su ne harkon abubuwa ababen da aka saɓi Allah subhanahu wata'ala da su daga cikinsu akwai son duniya saboda haka za mu ƙara bayani da kuma sharhi dangane da waɗannan hadisan na wannan siffofin da imam sadiq salam ya bayyana a cikin wannan hadisi yana cewa awwalu inna awwala ma usiya Allahu bihi sitt yake cewa lalle ne harkon abin da aka saɓi Allah subhanahu wa ta'ala da su a doron wannan ƙasa ababe guda shida ne daga cikinsu ya ce hubbun duniya wa hubbun ri'asa wa hubbu ta'am wa hubbun nau wa hubbun raha wata muna da son duniya muna da son shugabanci muna da son abinci muna da son kwana hakanan kuma da son hutu waɗannan ababe guda shida su ne ababen da aka saɓi Allah subhanahu da su a matakin farko a cikin wannan duniya ɗin saboda haka suna da haɗari soson gaske kuma inda za mu iya gani imamu sadiq alaihi salam cikin wannan hadisin sai ya fara ambaton son duniya wanda yake shi ne ya mamaye waɗannan sauran sifofin da kuma wannan sauran ɗabi'u wanda ba su da kyawu wanda aka sabi Allah subhanahu wa ta'ala da su a doron wannan ƙasa ɗin yake cewa wa aglabu hazihi al-umur sitta aw jami'uha najiduha mutawaffiratun fi qissati tughyan ash-shaytan ar-rajim wa ma'siyati duk waɗannan ababe guda shida wanda muka ambata duk waɗannan watan sifofi guda shida wanda muka ambata cikin wannan hadisin gaba ɗayansu shiddan su duka duk muna samunsu suna nan a cikin ƙissan shaidan a lokacin da Allah subhanahu wata'ala umarce shi da ya sujada ga annabi Adam alaihi salam hakanan kuma za mu samu waɗannan sifofi a cikin ƙisan annabi adam alaihi salam inda ya saba Allah subhanahu ta'ala da abin da ake kira tarkul aula a bahasan aqida ana bayani akan tarkul aula wanda yake ba zai iya kawo matsala ba a cikin isma na annabawan Allah subhanahu ta'ala. wanda yake ba muhallin bayaninsa ba ne a nan wurin Ginin cikin wannan ƙisa din ya zo hakanan ya zo a cikin ƙisan. qabil da habil wanda za mu iya gani inda hasada ya ɗauki qabil ya kashe ɗan uwansa habil hakanan kuma za mu iya samu dangane da abin da ya shahi sauran zunubai wanda suka wakana a cikin tarihi dukkanin waɗannan eh, sifofi da kuma waɗannan miyagun ɗabi'u guda shida wanda imamu sadiq alaihissalam ya bayyana cikin wannan hadisan muna iya samun su a ciki na harko dai muna karantawa a cikin hadisi ɗaya daga cikin hadisai wanda aka tambaye imam zainul abidin imam ali bin hussein alaihi yana cewa ayyul a'mali afdal ana sa kenan wa'anna ayyuka ne suka fi dukkanin ayyuka wato wani aiki ne wanda mutum zai kasance aiki afdal imam zainul abidin alaihi yana cewa a eh, amsan wannan tambaya din yana cewa ma min amalin ba'da da Allah azza wa jal wa ma'rifati rasulih afdalu min bughdi duniya wa inna li zalika la shu'aban kathira wa lil ma'asi shu'aba Imam Zainul Abidin alayhi salam cikin wannan hadisin yana ba da ansan wannan tambaya din da aka yi mai da bayani wanda yake ya cancanta ya kasance mutum ya tadabburi a cikinsa kuma ya tunani a cikinsa an tambaye shi wani ayyuka ne suka fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala Wata wani aiki ne Allah subhanahu wata'ala ya fi so fiye da sauran ayyuka shi ne ke cewa babu wani aiki wanda ya fi sanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sanin manzonsa sannan kuma bayan wannan babu wani aiki wanda ya yi watan ƙin duniya nan wurin imam zainul abidin cikin wannan hadisi yana son ya bayyana mana kenan duniya idan kana neman kyawun ayyuka da kuma ayyuka wanda suka fi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so fiye da sauran ayyuka ababe guda biyu ne na harko sanin Allah subhanahu wa ta'ala na biyu sanin manzan shi sallallahu alaihi wa alihi to bayan wannan akwai aikin da ya yi watan bayan wannan ababe guda biyu bayan wannan sifofi guda biyu watan sanin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin manzansa akwai ƙin duniya wanda yake kenan bayan mutum ya san Allah subhanahu wata'ala bayan ya san manzon Allah subhanahu wata'ala to sifan da ya yi kuma aikin da ya yi shine kasance yana ƙin duniya to shine ke cewa wannan wa inna zalika la shu'aban kathira ƙin duniya shi ma yana da ɓangarori da daman gaske wa inna lil ma'asi shu'aba hakanan kuma zunubai su ma suna da ɓangarori kamar yadda son duniya yake da ɓangarori daban-daban ma'ana akwai zunubai wanda suke hitowa daga son duniya wanda za su kasance kenan kamar rasa ga son duniya son duniya kuma ya kasance kamar asali gare su haka sauran sabo su ma suna da irin wannan abubuwa ɗin irin wannan rasa ɗin to ƙin duniya ɗin ma yana da wannan bangarori ɗin wata idan mutum ya ƙi duniya zai buɗe mai ƙohohi da daman gaske na sanin Allah subhanahu wa ta'ala na bin Allah subhanahu wa ta'ala na iltizami da addini saboda haka kenan wannan yana nuna mana a nan wurin bayan sanin Allah subhanahu wa ta'ala da sanin manzonsa aikin da ya yi ne kasance mutum yana ƙin duniya domin kuwa wannan zai buɗe mai ɓangarori da daman gaske wanda zai taimaka masa a cikin al'amarin bin Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amarin iltizami da addininsa a cikin al'amarin kyautata ɗabi'unsa da abin da ya kama da haka ثم imam Imam salam usulul ma'asi a الثلاث Sannan Imam عليه salam yana bayyana asalin saɓo wanda suke so uku ne watan duk wani saɓo yakan gangarowa ne ta hanyar waɗannan sifofin guda uku ta hanyar waɗannan sabon Allah ɗin guda uku yake cewa wahiyar kebro na harko shine girman kai duk wani zunubi mafi yawa yana hitowa ne daga girman kai wata in mutum ya yi girman kai komai zai iya hitowa daga gare shi saboda ya ga ya tsare wannan mummunan sifa ɗin na girman kai wanda yake ɗauke da shi wanda za mu iya gani kenan lada iblis agon iblis lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mala'iku su yi sujada ga annabi Adam alaihi salam menene shaidan ya aiwatar dangane da wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala shaidan ya nuna girman kai ya nuna shi ya fi annabi Adam ya nuna fifiko wanda yake a tunaninsa ne a kiyasinsa ne saboda kenan tun da ya fi annabi Adam shi ba zai masa sujada ba wanda yake kuma shi ne harkon magana ɗin ta ina ya fi shi musamman ma kiyasin da ya bada kan cewa an halicce shi ne daga wuta an halicci annabi adam daga yumbu bai tabbata ba aftaliyan shi ta wannan hanya ɗin saboda haka kenan za mu iya gani girman kai nan wurin shi ya ingiza iblis ya ƙi sujida kuma da Allah subhanahu ta'ala ya ce aba wastakbara iblis ya ƙi ya ƙi sujida kuma ya girman kai to bayan wannan girman kai ɗin zunubai da daman gaske sun bijiro daga shi iblis ta yadda ya kasance ya rika kauce ma umarnin Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya sauko shi da shi daga a zuwa wannan doron ƙasa ɗin sannan ya kasance har yanzu yana sa a yi wurin hallakar da 'yan adam da shi da rundunan shi kenan duk abin da iblis ya yi tun daga wannan lokacin na sabo da kuma abin da yake yi yanzu za mu iya ganin kenan asalinsu tushensu daga girman kai ɗaya ne da ya kawa sannan walhers abu na biyu kenan sifa na biyu zunubi na biyu kenan wanda yake dukkanin saɓonni dukkanin saɓon Allah eh, subhanahu wata'ala sun kasance suna gangarwa ne daga gare sun kasance rasa gare su yake cewa walhers hirsi kenan watan son duniya da kwaɗayi wanda yake ya wuce iyaka watan rashin iltizami da abin da yake gwargwadon bukata da kuma gwargwadon lalura <clears throat> wannan kenan kamar da za mu iya gani shine dalilin da ya hidda annabi adam da kuma hawa alaihi inda za mu gani allah subhanahu wa ta'ala ya hana su cin itaciya amma suka ci wannan itaciya din sannan kuma dalilin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su da gidan aljanna wanda za mu ganin kenan sakamakon hirsi ne watan san wama da kuma eh, kwaɗayin abin da yake abinci saboda kenan za mu iya ganin wannan asali ne daga cikin asaloli na sabon Allah subhanahu ta'ala wanda za mu iya ganin kenan sauran zunubai suna gangarowa ne ta wannan rassa ɗin sai wanda ya kasance masumi na uku yake cewa wal hasad da hasada allazi dafa a qabil an yaqtul akhahu wanda ya ingiza qabil ya je ya kashe dan uwansa wannan kenan ta inda ake gani yanzu duk wanda aka kashe ba tare da haƙƙi ba zunubin shi yana koma zuwa qabil sai ya samu nashi kashe saboda shi ya assasa mummunan wannan sabo ne sannan sun ma'adafa fata sha'aba min zalika hubbun nisa kenan daga waɗannan sifofin guda biyu guda uku kai da girman kai da hirs da kuma hasada sai zamanto ya risantu daga wannan son mata hakanan kuma wa hubbun duniya wa hubbun ri'asa son duniya da son shugabanci hakanan kuma wa hubbul kalam wa hubbul ulu wa tharwa fasirna sab'u khisal kenan sai su kasance kenan waɗannan sifofin da aka ambata wanda sun bantalo sun rassantuwa ne daga waɗannan asaloli guda uku wanda da su ne ake sabon Allah subhanahu wa ta'ala duk wani sabo na daga gare su watan girman kai kenan da hirs da kuma hasada kenan wannan sifofin da muka lissafa son mata son duniya son shugabanci son raha son magana da son ɗaukaka hakanan da son arziki dukiya to wannan sun kasance kenan sifofi guda bakwai kullu hunna fi hobbit duniya dukkaninsu kuma za mu iya ganin kenan sun taru ne a cikin a cikin son duniya dukkaninsu son duniya ya tara su in aka ce mutum yana son duniya to kat'an dukkanin waɗannan sifofi ɗin suna tare da shi wal azubillah فقال wal والعلماء بعد معرفة ذلك kenan bayan sanin haka kan cewa dukkanin waɗannan sabo ɗin sun kullu ne sun samu asali ne sun samu reshe ne sun samu reshantuwa daga me daga son duniya sai suka haɗu wannan ibara ɗin da ke cewa hubbu duniya ra'asu kulli khati'a san duniya shine asalin dukkanin sabo watan duk wani kuskure wanda za a tafka a cikin wannan duniya ɗin duk wani laifi wanda za a tafka a cikin wannan duniya ɗin duk wani zunubi wanda za a aiwatar a cikin wannan duniya ɗin in ka bibiyi asalinsa za ka ga cewa son duniya ne kenan son duniya yana da haɗari san gaske kenan shine ummul khaba'is na dukkanin sabo a doron ƙasa duk wani saƙon da za a sa amma Allah subhanahu wata'ala da shi duk wani laihin da za a aiwatar in ka bibiya za ga cewa asalinsa abin da sa aka aiwatar da haka son duniya ne wannan kuma muna iya ganin haka a cikin rayuwarmu na yau da kullum da yawa daga cikin saƙonni wanda ake yi diwa daga cikin zunubai wanda ake yi ana sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala da su duk sakamakon su menene sakamakon son duniya ne wata mutane sun so duniya har ya kasance idanuwansu ruhe suna neman duniya ta yadda ba abin da ya dame su wannan abin da suke yi Allah ta'ala ya da shi ko Allah ta'ala bai yarda da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala yana son wannan aikin ko baya son shi ba abin da ya dame su dangane da wannan abin da ya dame su shine ya za su yi su cimma wannan gurin nasu na son duniya ba ruwansu kuma ta wace hanya ne zai haƙƙaƙa shi yasa kenan mutane suka lalace suka nisanci Allah subhanahu wata'ala suka yi nisa da addinin Allah subhanahu wata'ala saboda a cikin zukatansu babu son Allah subhanahu wata'ala son duniya ya riga ya mamaye zukatansu ta yadda ba su ganin komai sai shi wala azubillah wannan kuma sai ya ingiza su ga aiwatar da sabo da zunubai iri-iri a doron wannan ƙasa ɗin wanda yake kuma ba alkhairi ba ne gare su tun nan duniya duk mutumin da ya so duniya ya ratayo ga wannan duniya ɗin ba zai ga alkhairi ba tun nan duniya ta nama lahira kuma muna da misalsalai da daman gaske a cikin 'yan adam waɗanda suka rataye ga duniya ya ƙarshen su ya kasance ko sun bar duniya ɗin sun bar abin da suka tara ko kuma duniya ta kubce musu suna ji suna gani sannan kuma lahira babu wani sakamako wal azubillah kenan wannan ya kamata ya kasance mutum da yake da hankali mutum da yake da tunani ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yaƙe wannan mummunan sifa ɗin daga zuciyar shi ya ga cewa bai kasance ba daga cikin ma'abuta son duniya ya kokarin ganin cewa son lahiran shi ya yi ƙarhi kuma ya yi muhimmanci gare shi ta yadda zai samu dacewa duniyan shi da lahiran shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin